Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da shirin sa karfe 5 da minti daga nan Yamai. Masu raro Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 10 ga watan Mars na 2023. To a cikin shirin za ku yi cewa a yau gwamnatin Nijar ta kaddamar da shirin tunkarar matsalolin karancin abinci da bukatu na kai a shekarar 2023. Jami'an tsaro a Arlita sun yi nasarar karɓo motoci biyu da bandunawa suka sace a kan hanyar agadar da dirku. a rahoton musamman na yau za mu da ku a garin bande a jihar zandar wajen wata mata mai sana'ar yin kitso da kuma sa lalle da sauransu a safiyar yau ce gwamnatin nijar ta yi bikin kaddamar da shirin tunkarar matsalolin karancin abinci da bukatu na ayyukan jinkai a nijar a wannan shekara 2023 kusan miliyar 264 na sefa ne ake bukata don agazawa sama da mutane miliyan biyu da ke cikin wato halin rauni a nishar firaminista Muhammadu Muhammadu na sa rai akan abokan hulɗa masu hannu da shuni da kuma ƙoƙarin gwamnati wajen tattara kuɗaɗe. Cikin wannan yanayi mai wuya amma kuma ya gamu da niyyar mu na canza kibla na yi imani zai yi dogaro da taimakon abokan hulɗarmu da ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen rakiyar ƙoƙarinmu za su kawo kuma wannan shekara wani tallafi mai kyau ga ƙoƙarin ƙasa domin sauƙaƙa al'ummomi masu rauni haka kuma daga kowane ɓangare gwamnati ta yi imani da rawar da ya kamata ta taka ta fuskar kawo tallafin jinƙai da kuma kare al'umma a dukkan faɗin ƙasa wata dama ce na yin kira ga dukkan masu ruwa da tsaki na su ƙara rubanya ƙoƙari da niyya na ci gaba da tallafawa dubarun da gwamnati ta ɗauka ta hanyar sabon salo na shigar da aiki na ƙasa da kuma ayyukan kwamiti na bangarori uku na fasa a bisa nexus na gaggawa da ci gaba. Yara 160 na 'yan gudun hijirar kasar Mali ne aka rubuta a makarantar firamare ta unguwar Geben Zogi a cikin gunduma ta biyu ta da'irar Tawa. Shugaban makarantar ya bayyana cewa yaran na fuskantar matsala wajen ɗaukar nauyinsu. Saboda haka Madam Hadi Hashiya Maryama Abdu Waziri babbar jami'ar kula da ilimi a Tawa wato sashe na biyu ta yi wannan kira a hirarta da Idrisa Adamu. ekwal gefen zogi ekwal banda yara na cikin gari akwai ɗiyan yan gudun hijira akwai mace 167 namiji 73 jimilla yaro 240 yanzu yaran da muke da cikin mu yaro 160 ne yan gudun hijira akwai yaro gomiya tara da bakwai mace namiji 63 yara ne wanda ba su da nutsuwa yawancinsu wasu uwayen an kashe su can cikin tashin hankalin nan da an kai wasu da sun ka kwaso su sun sun ka taho da su akwai ONG kofi sun ce za su tallafa ma wa'annan yara refugee ɗari da sittin suka ce yaro rassamdi samdi a shi dala ɗari ran laraba a shi dala ɗari sai suka ce to suna son a ba su. wadda za ta yi kama yara da huwa Ras samdi ta musu da huwa ran laraba ta musu da huwa an yi wata guda da aka fara wannan tallahi na kofi kuma alhamdulillah yaran sun fara tahowa saboda abincin nan da suke samu suna ci Wata tawagar jami'an tsaro da ke sintiri a Arlit ta karɓo wasu motoci da bandunawa wasu sace a kan hanyar agada zidirku Jami'an sun cafke bandi ɗaya tare da motocin waɗanda suka gabatar wa hukumomin Arlit. Malam Nuri Malam Sani, prefen Arlit, ya yi wa Muntari Abdullahi karin bayani. lalle gaskiya ne shekaran jiya mun samu labari an warce wasu motoci can hanyar durku wani ake jimish kori kantana da an warce mota guda biyu da v6 da helix akwai patrol da muke da ta departament can cikin wajen audar suka musu kwantan bauna sai mota ta farko ya ta diro da bandi babba guda ya mugun gudu suka tarbe shi ya tsaya ya suka kama shi mota ta biyu wurin kewaye wahalo suka faɗa dutse su kuma ya suka kashe tayoyi guda biyu ta helix muna ta mahanin makamai a cikin wacce mota suke suka tsaye suka bar mota anan yanzu motoci guda biyu mun ba hukuma kuma za a ci gaba da neman labarin abubuwan da ke cikin kenan wanda aka sace musu motocin su zo a rilisa cikin su ta'adda iya nan mun kama shi wanda ba a ji daɗi ba shi ne dan an ta'addan nan bihi ba sati biyu ya ajiye makamai ya ce ya ajiye makamai a cikin tulus kuma a shi har yanzu ya ƙara komawa kuma ba shi ɗaya ne ba su su biyar ne amma guda muka kama mu ka an kumya ne wannan me ka an kumiya in ka ɗauki alƙawali gare ka ga Allah to ka cika alƙawalin ka alƙawali abin tambaya ne me kamata su komo wannan jami'an tsaron nijar na ci gaba da tafiyar da ayyukansu na yaƙi da ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai kuma suna kokarin tsare lahiyar al'ummomi da dukiyarsu wani su na ayyukan jami'an tsaron na tara ga watan mars a yammaci ya nuna cewa ofishin 'yan sanda na makalandi ya fuskanci hari a ranar hudu ga watan mars inda aka kona motoci biyu aka kuma yin awon gaba da kayan aiki an halaka ɗaya daga cikin maharan yayin da aka cafke tara daga cikinsu a tsakiyar ƙasa an kwato dabbobi masu yawa a ƙauyukan madarunfa da bandunawa suka tare aka kuma mika su ga masu su sannan kuma a gabas an cafke yallan 'yan ta'adda da suka fita daga dajin sambisa zuwa tafkin caji a bangaren nishar aka kuma maida su a najeriya hafsan sun sojan nishiyar general salifu modi ya tattauna shi a bamako da shugaban rikon kwarya na mali kanal asimi gweta kamar yadda wata gidan talabijin na kasar mali ya rawaito bayan tattaunawar general salifu modi ya bayyana a kafafin labarai cewa wato a wannan karin sun tabo batun hulɗar aiki tare tare da kuma da duba hanyoyin karfafa hulɗar aiki tare a game da tsaron tsakanin kasashen biyu wannan tafiya ta manyan sojojin nishar a bamako ta zaune a cikin wani yanayi inda kasar mali ta janye daga dukkan sassan kungiyar jason sahel har ma da rundunata ta haɗin gwiwa A cikin tsarin shagulgulan zagayowar ranar 'yancin mata ta ƙasa da ƙasa matan wata gungu biyar na matan karamar hukumar yamai ta biyu sun sami horo kan sarrafa kayan abinci na gona da kuma na ado. Matan da ke samun tallafi na wani furoshe da ke bada mahimmanci ga ayyukan gida na mata su nuna wato fasahar su a yayin wannan horon. Madam abubakar na na Khadijatu wakiliyar ONG forage R ta yi wa Hawa Usman ƙarin bayani. Muna kama ma gurfaman kin mata 25 maimakon mu nuna kayayyakin da suka sarrafa ganin cewa tsarin ya hiba da karhi kan lokacin da mata ke dauka wajen gudanar da aikin gida da kuma mahimmancin shi ya samu ga ya dace mu yi wani taron muhawara inda kowane gurfaman zai gwada husa'ar shi. Mun girka manyan ruhuna guda biyar da mata shugabanni ke jagoranta inda za su kara ma sauran matan da suka halarta karin haske kan yadda ake haɗa lemun zaki da wanda ke da kabri sosai da kuma kayan kawa ta ɗaki ganin cewa nan da ɗan lokaci za mu shiga watan ramadan mata za su iya haɗa kayan buɗe baki kala-kala bayan haka kuma in sallah ta zo ga su da kayan ta ɗaki aiki ne mai sauki amma yana ɗaukar lokaci mahimmanci shine muke son mu nuna mata na ƙoƙari kwarai da gaske amma wani bi ba a ganin shi ba a bashi mahimmanci kimanin mutane 500 ne aka yi wa binciken lafiya kyauta a wannan mako a difa tare kuma da basu magunguna wannan shirin dai ya shafi idanu da kuma kafafu wasu daga cikin waɗanda suka dace da shirin sun bayyana jin daɗinsu a hirsu da mani musa J'ai vraiment profité de leur bienfait. Auparavant, mon œil me fait très très très mal. Et au-delà de la mauvaise vue, il y a la douleur qui m'empêche de dormir. Mais depuis qu'ils m'ont donné un produit que j'ai administré dans mon œil, maintenant, mon œil ne me fait plus mal. Vraiment, nous remercions le projet HI, Humanité Inclusion, et nous souhaitons qu'il multiplie davantage ses actions de bienfaisance. Depuis que j'ai suivi le opération, je ne marche plus avec une canne. Maintenant, je vois très bien. Je suis très content et je tiens à remercier la Fédération de DIFA pour cette bonne action. Shirin da ake kira Servir an Afrique de l'Ouest da Ikirisa tare da haɗin gwiwar eh, RFSTN ke jagoranta wato ya kafa wasu kulaba a makarantu da dama na kasashen da shirin da aiki inda yake aiki sosai da matasa. Manufar hakan shine baiwa mata da 'yan mata kwarin gwiwa a nishar domin su ci gaba da wato neman ilimin bunƙasa daidaito tsakanin jinsi da jinsi da kuma wayar da kai dangane da matsalolin muhalli a duniya a nishar da kashi 33 bisa ɗari na masu bincike suka kasance mata kuma kashi 22 cikin ɗari eh, na matan ne ke aiki a fannin kirkire-kirkire a cewar wani rahoton ma'aikatar ikrisat a daidai wani lokaci na shekara ana samun ɗanyun kaya kuma da sauki a kasoni daban-daban na yamai ƙwararru na kiwon lahiya sun ba da shawarar a yi amfani da waɗannan ɗanyun kaya domin suna da amfani ga jikin ɗan adam cin ɗanyun kaya na da matsayi ɗai da cin ɗai wato 'ya'yan nasu domin inganta lafiya abdulrazaka bello masanin abinci mai gina jiki ya yi wa fati malam yaro ƙarin bayani ruwa shine rukunin farko da gangar jikin ɗan adam ta fi bukata kanan ana son kuma a ci ganye da ɗiyan itace a cewar ƙungiyar batun kiwon lafiya ta duniya oms ya kamata akalla a ci gram 400 na ganye da ɗiyan itace a cikin wannan nau'in akwai kaso biyu cikin uku na ɗiyan itace kimanin gram 250 kenan na ɗiyan itace da ya kamata ta a ci kowace rana. Hakan na nuna mahimmancin amfani da ganye da ɗiyan itace. Kuma ɗiyan itace su ne fa'ida mafi kyau don daidaiton ciyarwa ga ɗan adam. Mahimmancin cin ɗiyan itace fa'idarsa na kan nau'in da gare su da ba a samu a wata fuskar. A jimilce dai ganye da ɗiyan itace su ne nau'i mafi kyau na bitamin da gishirin ga ɗan adam. Vitamin et de sel minéraux. sayar hoton namu na musamman suwaiba dan jumba wata mata ce ta garin bande mai sana'ar kitso da kalmisa ko kuma wata ko kalmisa yau shekaru goma sha uku kenan da take rayuwa da wannan sana'a ta bayyana cewa da sannu sannu ta fara har ta kai ga yanzu ta yi fice sosai a garin dukkan mata na bukatar ta yi musu kitso wakilinmu maki ne ya haɗu da ita inda suka tattauna akan sana'ar tata kamar haka kitso da lalle dai shine sana'ar mu gaskiya gaskiya an kai shekara goma sha uku ito e, to ina gani ne a wani guri ni ma yana dan koya kadan kadan kan yaran makwabta kan na gida da kadan kadan kuma hannun gani na iya kuma hal ake gani na iya ake zawa wuri na to da farko sana'ar kitso kika fara ko kuma lalle ko kuma gaba ɗaya dama kika fara su a duka dai kawai a tare ne nake yin su har naga sun tafi a daidai duk wanda ya shigo kawai in kana gani a gurin wancan kana gani a gurin wancan sai ka dauko ka gama ka koya an kai kuma sai ka ga yayi daidai hal a ga yayi kungiyoyi da suke daukan mata su je su ba su horo ko akan kitso ko akan lalle kin taba samu irin wannan horo wallahi ban taba samu ba ina dai yi a gida kadan kadan wataran a hana ka wataran kuma a barka kai ganin ko wata sana'a tana da kalubale ke a wannan sana'a wasu irin kalubale ke ka fuskanta gaskiya sun yi da dama wani bin yara suke hana ka kai wani bin kuma aiki aike na cikin gida Mun ta kama har ka huta kai a wani guri ko kuma a isko ka har gida kowa ma ana mishi in ta kama da amare da masu jego haka in san aihu ana zuwa gida a musu to ganin soya ba a nan garin eh, masha Allah kin yi fice kowa ce ake kitso ko lalle in ba na soya ba ba bayya so ya aka yi aka samu wannan gaskiya aiki ne da ciki daya sana'a ce da ciki ɗaya. in kana yin abin ka tsakani da Allah ne babu wani bambanci da mai kuɗi kaɗan da mai diyawa ma duka ɗaya ne kawatan da dai duba da yanayin rayuwa wani yana da akwai ne riba ka wani kuma ba shi da hali ganin mata da yawa in suka tarki irin wannan sana'a musamman sana'a da za ta ɗauki lokaci eh, sana samun matsaloli haka daga masu gida ke biki samu wani matsala ba gaskiya a da dai rashin fahimta ne nan an sa ka aiki ba ka yi mai da ba hankali ka yi shi a kan lokaci ko kuma ana son ka yi abin ka yi ba he lokacin da aka zo za ka yi ka tarki ka yi shi mutum sai ga kamar ka matsa mishi ko ba ka yi shi ba mai gida har ya ɓaci amma ka mai da hankali ka yi a kan lokaci halo babu wata matsala gaskiya sosai ma an gode ya Allah gaskiya kawai alhamdulillah za a ce tunda ana taimaka yan uwa da abokan arziki kuma kai ma ana ma amfani zuwa har ga iyalai gaba ɗaya ana samu gaskiya alhamdulillah gaskiya ina kira gaskiya a dagi ai saboda halin yau da gobe wataran kana tare da mijin wataran kuma bakwa tare kuma ka iyali kan a nema a gurin mai gida kawai kayuwa kanka marla masu mu anan muka karshen wannan shiri na madacin yau yanzu zan burku da musa san da ya shigo daki magana ɗauke da labarai da harshen zauramanci can karfe 6:15 za ku tarbi michel deji a cikin muhawarar wato ta yan jarida ta studio kalangu a yi saurare lahiya studio kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.